za mu yi kokarin ƙara sababi na goma sha biyu babu salatin jum'ati insha Allah ta'ala kitabun salati littafin bulugul maram min adillatil ahkam na alimam Ahmad bin Ali ibn hajarin al wanda ya rasu a hijira ta 852 shekara 585 da suka shige Allah madaukake ya masa rahama za mu ci gaba daga hadisi na 492 wa an jabirin radiyallahu an qala an karbo hadisi daga jabir bin abdullah Allah ya kara masa yarda jabir ya ce mabaki sunnatu أن في كل أربعين فصائدا سنة تاتفي أكن شوى دكسا إذن دعك سامتون أربعين زوى سما في كل أربعين فصائدا أتكن دكا متاني أربعين زوى سما دعك شوى فصائدا أنا نفهم فما فوقها جمعة جمعة تنا وجبها كنسو idan aka samu mutane arba'in zuwa sama to sallar juma'a ta waje ba akan waɗannan mutane rawahu dara kutuni al-imamu dara kutuni ya rawaito hadisi yana kitabul juma'a babu zikirin adadi fil juma'ati hadisi na 1561 ibn hajar ya ce bi isnadin ba'izin isnadin wannan labari da ya samo asali daga jabir yana da rauni ibn hajar ya rauna raunana wannan hadisi a littafinsa a talhisul habir kamar yadda ya raunana shi a cikin bulugul maram hadisin yana cikin a talhisul habir hadisin 623 nan ma ibn hajar ya ce hadisin yana da rauni kuma al'imamu dara kutuni eh, al'imamu bai haƙi ya ruwaito hadisin nan a littafinsa a sunan kubra yana kitabun juma'ati باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة حديثي ندبو بيرد قريب دا سبعين دا شدا يند لفظ يزود جابر بن عبد الله قال يتي مضت السنة سنة تاتفي أن في كل ثلاثة إماما duk sa'ilin da aka samu mutane guda uku dole ne a samu limami a cikinsu idan za su yi sallah idan aka samu mutane guda uku to wajibi ne a samu mutum guda ya zama liman mutane biyu su zama babu wa fi kulli arba'ina fama fawqa zalika jum'atu kuma duk sa'ilin da aka samu mutane 40 zuwa sama abin da ya haura mutane 40 to juma'a tana kansu wa fi qurun haka nan karamar sallah tana kansu wa abuha da kuma babban sallah tana kansu wato tafiya sallar idi idul fitr da kuma idul adha wazalika zalika annahum jama'atun shine jabir yake saboda sun kai adadin da za a ce jama'a ne don idan mutane suka kai 40 to sun zama kungun jama'a idan mutane suka kai 40 sun zama kungun jama'a wanda wato juma'a tana wajaba a kansu haka nan idi ah, na karamar sallah da kuma idi na babban sallah al-imam al-baihaqi ya kawo hadisin nan a littafin da sunan kubra shi ma ya ce haza hadisin la yuhtajju bihi wannan hadisin ba a kafa hujja da shi wa huwa da'ifun hadisin yana da rauni haka littafin nasbur raya mujallar na biyu shafi na 239 al'imamu zairai shi ma ya kawo hadisin ya ce hadisin yana da rauni haka al'imamun nawawi littafin al-majmu' mujallal na hudu shafi na 369 al-imam an-nawawi yace hadithu jabirin da'ifun hadithun jabir yana da rauni bai wa gairu رواه البيهقي وغيره بإسناد ضعيف ya ce malaman hadisi duka sun rauna da wannan hadisin al-imamu ya ce huwa hadithun la yuhtaju bi mislihi hadisi na wanda ba a kafa hujja da irinsa to amma ibnu hajar ya kawo shi a cikin bulugul maram saboda wasu malaman fikihu sun gina hukuncin su akan wannan hadisin cewa juma'a ba ta wajaba akan mutane sai sun kai mutane adadin mutum 40 ne hujjar su hadisin jabir hadisin bai inganta ba mun riga mun gabatar da bayani akan adadin mutanen da juma'a take wajaba akan su a darasi da ya gabata kamar yadda ibn hajar ya yi bayani cikin fatul bari da kuma dalilan kowace masaba fahimta mafi inganci ita ce mutane biyu juma'a tana waje ba a kansu haka nan fahimta ta biyu mutane uku juma'a tana waje ba a kansu hadisi na gaba wa an ta bin Jundu? an karbo hadisi daga samura bin Jundu, ibn hilal al-fazari رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ينا نيما وماسو إيماني غافرة ماسو إيماني مذا والمؤمنات لماسو إيماني ماتا النبي صلى الله عليه وسلم ينا نيما مسو غافرا الله كل جمعة أقوة رانا الجمعة وتعالى نبين إذا النبي صلى الله عليه وسلم ينا خطبا yana nema wa masu imani gafaran Allah subhanahu wa ta'ala رواه البزار بإسناد لين الإمام البزار يروي حديث إسناد ينا دلوشي wannan yana cikin lafuzan malaman hadisi wanda suke amfani da shi su nuna cewa hadisi bai inganta ba idan aka ce isnadi yana da laushi kaga bai yi karfi ba isnadin hadisin kenan ba shi da karfi don haka hadisin yana da rauni yana albaharu zakar littafin al'imamu bazar hadisi na 529 da kuma kashfal aftar an zawa idil bazar hadisin 641 ya ce wa hazar kalamu la na'lamuhu yurwa anin nabi al Bazar wanda ya ruwaito hadisin hadisin samura bin Jundu al Bazar ya ce wannan maganar ba musanta an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam bi hadha lafzi da wannan lafazi ba illa an samura bi hadha al-isnad wato babu wani hadisin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna cewa annabi yana addu'a a huduba al-imam al-bazzar da ya ruwaito hadisin nan da kansa yake faɗa yace babu wani hadisi da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam bi hadha al-lafzi in dai ya zo da wannan lafazi cewa annabi yana wa mutane addu'a a cikin hudu ba ta sallar juma'a sai dai wannan hadisin wanda aka ruwaito shi daga samun rabin jundu al'imamu tabrani shi ma ya ruwaito hadisin nan na samun rabin jundu yana al-mu'jamul kabir hadisi na 779 yanda hadisin ya zo a cikin al-mu'jamul kabir an samurata qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati kullu yawmi jum'atin samura yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana nema wa masu imani maza da mata gafaran Allah haka musulmai maza da mata yana nema musu gafaran Allah a kowace ranar juma'a hadisin yana majma'u zawaid al-imam al-haythami yace wa huwa da'ifun hadisin yana da rauni kamar yadda ibn hajar yace isnadin hadisin yana da laushi wato hadisin yana da rauni to don haka hadisin da ke maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a huduba shine wannan abin abinda yasa ibn hajar ya kawo shi saboda yayi magana akan matsala ta addu'ar imam a huduba ta sallar juma'a ne asalinta sai kawo hadisin samura bin jundu hadisin bai inganta ba wannan dalilin ya sa ibn al usaymi a littafinsa a sharhul mumki a mujallar na bishafi na 319 ibn al usaymi ya ce yan bage aibar ya kamata fil khutubati an yadda uwa lil musulmina wa ru'ati ya kamata ga liman ya yi addu'a ga shugabanni da talakawa idan yana hudu ba ta sallar juma'a ibn al ya ne faɗa haka bayan ya faɗa ya ce ya kamata liman ya yi addu'a a cikin hudu ba ta sallar juma'a ya yi addu'a ga shugabanni da talakawa bayan ya faɗa sai ya ce lakin kan ya kulu ƙa'i to amma kuma ana iya samu mai magana ana iya samu mai tambaya wanda zai ce kaunu hazihi sa'a mimma turja fiha al-ijaba kasancewa lokacin sallar juma'a lokaci ne da ake fatan za a amshi addu'an mutane wa kaunu du'a lil muslimin fihi maslahatun azima kasancewar addu'a ga musulmai maslaha ce babba Maujuda fi ahdin nabi sallallahu alaihi duk wata maslaha da kake ganin za ta sa a yi wa mutane addu'a a cikin hudu ba a yanzu irin wannan maslaha akwai ta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wato duk wata mas'ala da za ta sa a yi addu'a ga mutane a yanzu irin wannan mas'alar an same ta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam domin idan kana magana talauci ne zamanin manzon Allah babu talauci idan kana magana tashin hankali ne zamanin sa babu ya ma fi namu idan kana maganar musiba da za ta aukan ma al'umma zamanin annabi an samu saboda haka ya ce wa ma wuji da sababu fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce an samu sababin abu a zamanin annabi zamanin annabi an samu sababin addu'a ita ce talauci sababin addu'a shi ne talauci sababin addu'a saukan musiba wa lam yaf'alhu amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi addu'an ba a cikin hudu ba fatarkuhu huwa sunna ibn al-usaymin ce to a daina addu'an a hudu ba shine sunnar manzon Allah domin a zamanin annabi an samu wadannan matsaloli duk wata bukata da kake gani akwai ta a yau akwai ta zamanin manzon Allah idan ya zama duk da tsananin bukata ta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai yi ba to a bar shi shi ya fi dacewa domin kana iya cewa ai yanzu muna cikin tashi hankali sai a ce zamanin manzo tashi hankali ya fi na yanzu idan ka ce muna cikin talauci sai a ce zamanin manzo akwai mutumin da bai da ko riga kai yanzu ma kana da riguna biyu ko uku iz na shar'an domin da ya kasance an shar'anta da dai a ce addu'a a cikin hudu ba shari'a ne la fa'alahu an-nabiyyu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to don haka kaga ya fara cewa ya kamata liman ya yi addu'a ga talakawa da shugabanni to amma kuma sai ya ce ai mutum yana iya faɗin haka fala budda min dalilin khasin don haka idan aka ce limamai suna addu'a a cikin hudu su dole su samu wani dalili wata hujja ke ta musamman ya dullu ala annan nabiya kana yad'u lil muslimin dalilin da ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa musulmai addu'a cikin udubarsa fa in lam yujad dalilun khasun idan ba a samu wannan dalilin ba fa innana la na'khudhu bi ba za mu yi aiki da wata addu'a a lokacin da ake huduba ba wala naqulu innahu min sunan al-khutba ba za mu taba cewa addu'ar liman a cikin huduba sunna ce tunda babu hujja da ta tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a zamaninsa idan ba a samu hujja ba to ba daidai bane ka ce sunna ne a yi addu'a a lokacin hudu ba domin idan aka ce sunna to akwai hujja a kai amma ya ce eh, wa gayatu ma na ƙul innahu min al makura hujjar da zaka iya cewa shine babu laifi lakin kadru ya anna nabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ga hadisi da aka samu shine hadisin da muke kanshi yanzu an samu samurata bin jundub kana nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minati kull jum'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana nema wa masu imani maza da mata gafarar Allah a kowace juma'a sai ibn al-usaymin yace fa in sahha hadha al-hadith fa huwa aslun fil idan wannan hadisin ya inganta to shine asali hujjar addu'a a lokacin huduba wannan dalilin sa ibnu hajar ya kawo dan babu wani hadisi wanda ya ayyana addu'ar liman a lokacin hudu ba fiye da wannan hadisi kamar da al-imam al-bazzar da kansa ya faɗa a lokacin da ya rawaito hadisin yana cewa la na'lamuhu wa hadha al-kalam la na'lamuhu yurwa an an-nabi bi hadha al-lafzi illa an samu rasa bi hadal isnadi babu wata hujja da aka samu cewa annabi yana addu'a a hudubarsa sai dai wannan hadisin na samura kuma wannan isnadin shi kadai babu wani isnadi daban sannan ya ce eh, malamai kuma sun tabbatar da hadisin bai inganta ba saboda haka ibn usami ne ce to ga hadisi nan an samu daga samura fa in sahha hadha al hadith fa huwa aslun fil mawdu' wahina izin lana an na kula inna du'a a sunna idan hadisin nan ya inganta to za mu ce addu'ar da limamai suke a hudu ba sunna ce ta manzon Allah amma idan lam yasih amma idan wannan hadisin bai inganta ba fa naqulu ba za mu ce addu'ar da limamai suke a hudu ba bid'a bane la sai mu ce inna du'a jaizun addu'ar da limamai suke a hudu ba babu laifi idan aka ce babu laifi to akwai ka'ida biyu akai duk abin da ka ce babu laifi na ɗaya karka yadda ka ce sunna ne domin idan ka ce sunna ne sai ka sama masa hujja Allah ya samu gani na biyu karka rike shi a kullum tun da ka ce ba laifi to ya kamata ko baka rike shi riko wato na da'ima ba domin in ka rike shi ya ce li'annahu idza da sunna ratiba yuwazabu alayhi idan aka rike shi a koda yaushe limamai suna yi kowace sallar juma'a limami zai yi addu'a fahiman nasu annahu sunna idan an rike shi ana koda yaushe mutane za su fahimci cewa ai addu'a nan sunna ce wa kullu shay'in yujib ay eh, yafhama an-nasu minhu khilafa haqiqati al-waqi' fa innahu yanbaghi tajannuhu duk wani abin da zai zama a dalilin an yi shi mutane za su samu fahimta sabanin haƙiƙaninsa. to barin wannan abin shi ya fi dacewa da kaga ibn usaimin sai magana yana hattara a littafinsa kai tsaye bai ce addu'ar da limamai suke a hudubar juma'a sunna ce ba amma ya nuna cewa babu laifi me yasa aka ce babu laifi ya yi bayani yace saboda hadisai da muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa akwai sa'atul ijaba ranar juma'a daga cikin hujja mafi karfi lokacin sallar juma'a sa'a ce ta ijaba to tunda ko lokacin sallar juma'a sa'a ce ta ijaba idan mutum yayi addu'a a hudubarsa ba a cewa yayi bid'a amma kai tsaye a nuna cewa akwai hujja daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar da cewa ana addu'a cikin huduba wannan shine kadai hujja kuma maganarsa ta dace da bayanin ibnu qudama a littafin al-mughni yana mujallar na shafin biyu ibn kudama ya ce iza balagal khatibu ila du'a'i ka san asali idan liman yana hudu ba haramun ne a yi magana haramun ne a yi komi dole ne a saurara saboda umarnin Allah subhanahu wataala to idan liman ya kai lokacin fara addu'a In ji ibn kudama fa hal kalam shin a daidai wannan lokaci kana iya magana da wani fihi waje hana ya ce to akwai fuskar da malamai suka yi mafahimtar wannan kamar kashi biyu na ɗaya a haɗu kuma aljawazu malamai suna cewa ƙwarai kuwa da zarar liman ya fara addu'a Allah kai kaza Allah kai kaza kana iya surutunka saboda me ya gama huduwa addu'an da yake yi ba a samu hujja cewa tana cikin huduba ba dama an ce a saurara ne saboda huduba din li'annahu faraga min al-khutbati wa shara'a fi ghayriha ya gama huɗuba ya shiga wata magana fa ashbaha ma launa zala sai ya zama kamar ya sauko ne kafin yayi kabbaran harama lokacin da liman ya gama ba tsakanin gamawansa da saukowansa da fara da fara sallah kana da damar kai magana da wani don haka idan har ya fara addu'a to magana maganar ba an riga an gama da ita to fahimta ta biyu anan malamai suna cewa duk da haka ko da liman yana addu'a a lokacin da ya gama huɗuba. ya kamata ka saurara kada ka yi magana ya kamata ka saurara kada ka yi magana domin me domin addu'ar tasa ta bi lil hutuba addu'ar ita ma tana bin bayan hukuncin hutuba din don da abinda ake la'akari da shi shine liman yana kan mimbar matukar bai sauka ba to ya kamata ka kiyaye magana saboda kar ka fada ma abinda annabi ya hana a littafin al-mughni shi ma ibnu kudama sai ya faɗi irin abin da ibn al-usaymin ya faɗa kamar ibn al ya ɗauko bayanin ibnu qudama um, ya ce wa yustahabbu an yad'uwa lil mu'minin ya kamata liman mustahabi ne kaga bai ce sunna bane bisa ga wannan istilahi domin idan ya ce sunna ne a bayanin ibn al dole sai ya kawo hujja kai sai ce ya kamata abin da ake so ne liman yayi addu'a ga mu'minai maza da mata wa li nafsihi yayi makansa addu'a wal na da waɗanda suka halarci wannan sallah ta juma'a din wa inda alisu li sultanil muslimin bi salahi fa hasan idan yayi wa shugaban musulmai addu'a Allah ya gyara masa mulkinsa sa to yayi abu mai kyau inji ibn kudama me dalili sai ce to ga dalilin da yasa ce mustahabi ne ba a dai ce sunna kai tsaye ba tunda babu hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu eh, ibnu kudama shi yana cewa mustahabi kamar yanda ibnu al-usaymin yake cewa innahu min al-ja'iz da kalmata mustahabi da kalmata al-ja'iz su guda idan aka ce al-ja'iz babu laifi don kayi shi ko ka bashi mustahabi ko ana so ka aikata amma bai zama sunna ba ba dole bane dalilin da yasa ya ce mustahabi sai ba da labarin wani abu da ya auku rawa babbatu bin muhassin anna aba musa kana idza khataba abu musa al-ash'ari kaga dai sahabi ne idan yana huduba fa hamidallah yayi godiya ga Allah wa afna alayhi yayi yabo ga Allah wa salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam yayi salati ga annabi yad'u li umara wa abi bakrin sai ya yi addu'a ga sayyidina umar ya yi addu'a ga sayyidina abubakar abu musa al'ashari idan ya yi hudu ba a bayan godiya ga allah da ya bogare shi da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ga sayyidina umar da kuma sayyidina abubakar abu musa al'ashari kuma sahabi ne kaga an samu dalili kenan daga sahabban manzon allah ko da dai babu hujja ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye to lokacin da abu musa yake haka wa an kara alaihi babbatu eh, bidaya bi umar qabla du'a ila abi bakarin saboda haka sai babba bin muhaddin ya ce ma abu musa al-ash'ari abinda kake ba daidai ba ne. ba wai addu'ar da yake yi ne ba daidai din bala yaya zaka fara yin addu'a ga sayyidina umar kafin sayyidina abubakar ai sayyidina abubakar yana gaba da sayyidina umar abu musa al-ash'ari sai ya ce a da ya gaba saboda aka yi kyale shi yanda yake addu'arsa ya fara yin addu'a ga sayyidina Umar sannan sayyidina Abubakar wa rafa'a zalika ila Umar saboda aka sai kai kara ga sayyidina Umar dama zamanin sayyidina Umar yana shugabanci fa qala li babba sai sayyidina Umar ya ce ma babba ah, bin muhassin ya ce masa an anta awsaqu minhu wa arshadu kai babba kai ne ka fi karfin hujja a kansa kuma ka shi zama kan shiriyar Allah wato bayanin da kai ga abu musa shi ya fi dacewa idan abu musa za ka yi addu'a ka fara yin ta ga na abubakar kafin ni kaga wannan ya nuna cewar ba didi a ce domin babu yadda za a yi na umar ya tabbatar da abin da abu musa lashari ya aikata wanda kuma addu'a ce a hudu ba inda a ce addu'ar a hudu ba bata dace ba da zai ce ai addu'ar gaba ɗaya ba zai kamata ka yi ta ba amma sai masa gyara ka fara yi ma yi suna abubakar addu'a sannan kai ne to amma duk da haka ibn kudama sai ya ce wa qalal qabu iyahu la yustahabbu zalika an samu masu fahimtar cewa addu'ar gaba ɗaya bai dace ba me dalili saboda afa binu abi raba ya ce addu'a a hudu ba bid'a ne wannan yana cikin almugni na ibn tun da babu hadisi daga manzan Allah saboda aka yi ce bid'a ce addu'a a hudu ba Wakala sai ya ce to afa'u yana daga tabi'ai yana da fahimtar cewa addu'ar liman a hudu ba bid'a ce wa kada zakarna ila sahabati lahu mu kuwa yanzu mun karanta maka dalilin da ya nuna cewa sahabbai sun yi addu'a a hudu ba idan aka ce abu musa al-ash'ari yayi addu'a a hudu ba na umar bai hana shi ba ya masa gyara ma akan addu'an sai ce ka fara yin addu'a ga sayyidina abubakar kafin kai addu'a gare ni kaga eh, na umar ya tabbatar to a ba'u kuma tabi'i ne shine ibnu qudama yace wa huwa muqaddamun ala qawli aba'i ai maganar sahabi tana gaban maganar tabi'i idan sahabi yayi aiki ya za a tabi'i ya zo bayan sa yace yayi bid'a wannan kenan sannan in ka dawo ga ainihin hikimar yin addu'an kanta li'anna sultanan muslimina idza salaha kana fihi salahu lahum yin addu'a ga shugaban musulmi ai alheri domin idan ya gyaru gyaruwa ce ta talakawa da al'umma gaba ɗaya idan shugaba ya lalace wahala tana dawowa ne ga talakawa fahiyar du'a'i lahu du'a'un lahu a yace fafi du'a'i lahu du'a'in lahu idan aka yi ma shugaban musulmi addu'a ai an yi ma musulman addu'a ne wadalika mustahabbun gairu makaruhi shi kan ita kanta addu'a mustahabi ne ba makaruhi bane don haka ta inda duk ka dauko dalili zaka zaka gane cewa ba a cewa addu'a a khutba bid'a ce sai dai a ce mustahabi ba za a kai ta ga matsayin sunna ba a fahimtar ibn kudama me yasa ba za a kai ta ga matsayin sunna ba saboda hadisin da yayi bayani game da addu'ar da eh, addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa musulmai a hudu ba a hadisin bai inganta ba kashaful qina a mujallal nabi shafi na 37 yace fil jumla qala ahmad wa ghayruhu al imam ahmad da wasu malamai suna cewa law kana lana da'awatun mustajaba la da'awna biha li imamil adil da a ce mun san wata addu'a da zamu yi wacce take Allah zai amsa al-imamu ya ce ni bazan makaina ba zan yi ta ne ga shugaban musulmai wato da na san wata addu'a da Allah ke amsa nan take to zan yi ta ne ga shugaban musulmai da za a ce a bashi zabi an baka damar kai addu'a guda wannan addu'a Allah zai karba nan ta ce wallahi ba zan yi ta ga kowa ba sai shugaban musulmai mai adalci matukar wannan shugaban yana adalci li'anna fi salahihi salahal musulmi saboda idan shugaban musulmi ya gyaru to rayuwar musulmai ta gyaru don haka al-imam Muhammad yana karfafa addu'a ta liman a huduba ga shugabannin musulmi ya sake kafa hujja da cewa li'anna aba musa kana yad'u fi khutbatihi li umar abu musa al'ashari ya kasance yana addu'a idan yana ba ga sayyidina umar bin khattab Allah ya kara masa yarda al ahmad bin hanbal yace ne la'ad'u lahu bit-tasdid wat-tawfiq al-imam ahmad yace ni kaina ina ma shugaba addu'a Allah ya daidaita shi akan gaskiya Allah ya masa muwafaka da rahamarsa kaga ya nuna cewa daga cikin magabata an samu waɗanda ke ganin lallai addu'a ga shugabanni ɗin abu ne mai kyau musamman kasancewa sahabbai sun yi a nihayatul muhtaj mujallal bi shafi na 316 eh, malamin yace wa yakunu fi sadiya idan maliman zai yi addu'a din to yayi ta a hudu ba ta biyu yayi ita wannan addu'a a hudu ba ta biyu kada yayi ta a hudu ba ta farko me dalili na daya litiba'i salatu wal khalaf saboda koyi da magabata sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su koyi da su su suna yin addu'an ne a hudu ba ta biyu ba hudu ba ta farko ba sannan dalili na biyu li'anna du'a a yaliku bil khawatim ita addu'a tana dacewa ne a karshe ba a farko ba wato bayan an gama abu sannan ake addu'a to wannan kenan amma kamar ibnu hazmi a littafinsa al-muhalla mujallar na biyar shafi na 62 haka ibnu taymiyyah littafin al-ikhtiyaratu fiqhiyya yana kitabul juma'a hadisin 933 da kuma ibn al-qayyim al-jawziyya a littafin zadul ma'ad mujallar da farko shafi na 428 su waɗannan malaman suna cewa ita addu'a ga liman a lokacin hudu ba sunna ne ba maganar mustahabi bala sunna ne ibnu taydiya yana faɗin haka ibnu qayyim al-jawziya yana faɗin haka ibnu hazmi yana faɗin haka me yasa me hujja to ba hadisin da muka karanta a yanzu bane hujjar ita ce ai mun karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin hutuba wani mutum ya gabatar da damuwar talakawa gare shi sai manzon Allah ya dakata wastasqa an-nabi wa huwa ala al-minbar yawm al-jum'ah manzo Allah ya daga hannuwansa ya roki Allah ruwan sama a ranar juma'a hadisin yana sahihul bukhari sahihul muslim to idan aka ce liman yayi annabi yayi kuma a ranar juma'a kuma akan minbari ta ya za a ce addu'ar liman akan minbari ba sunna bace saboda ka so a fahimta su wannan sunna ce kuma akwai dalili na biyu har yanzu an samu hadisi daga Husayn bin Abdurrahman qala yace ra'a umara bin ruwayba bishara bin marwan umara bin ruwayba sahabi ya ga bishir bin marwan ɗaya daga cikin shugabanni yana limaci wa huwa yad'u fi yaunin juma'a yana kan minbari yana addu'a a ranar jum'a fa qala umara sai umara ya ce ƙabba allahu hatayin ya daini allah ya wadaran waɗannan hannuwa guda biyu saboda ya ɗaga hannuwan nasa yana addu'a ya ce allah wadaran waɗannan hannuwa guda biyu sahabi ne ya ga shugaba a kan mimbari a ranar juma'a ya ɗaga hannuwa yana addu'a ya ce allah wadaran ba wai addu'a ne yake kushe mata bala ɗaga hannuwan nasa shine abin da ruwaiba yake kushewa ya umara bin ruwaiba yana kushewa yana cewa laqad ra'aytu rasulullah Umar bin ya ce hakika na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa ala mimbar yana kan mimbari ma yazidu ala hadhihi bai baya karawa akan wannan yani as-sababa manuniyarsa allati talil ibham wacce take bin babban yatsa wato yana cewa na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a kan mimbari na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a kan mimbari baya daga abin da ya wuce yatsa daya ita ce manuniya yana daga ta wato idan yana kan mimbari baya daga hannuwarsa sai dai daga yatsa kaga wannan ko da dai kai tsaye bai ce a sallar juma'a ba amma la'akari da abin da ya auku ya ga shugaba ne bishir bin marwan yana addu'a a kan mimbari ya daga hannuwarsa shi ne ya ce Allah wadara hannuwan nan don ne za a daga su sabanin yadda mazan Allah ya yi ni na ga annabi sallallahu alaihi wasallam a kan mimbari yana addu'a ba ya daga abin da ya wuce wannan yasa saboda ka sai zama uh, ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a a kan mimbari illa dai kawai gyaran da aka samu shine idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a kan minbari baya daga hannuwansa guda biyu gaba daya sai dai ya daga yatsa amma idan zai yi addu'a na roƙon ruwa fa kamar yadda wancan sahabi yana cikin huduba ya kawo damuwar jama'a na rashin ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwa a wannan lokaci saboda haka idan addu'ar da liman zai yi na roƙon ruwa ne zai daga hannuwa ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan addu'a ce kawai zai wacce ba ta roƙon ruwan ba sai ya daga yatsarsa bisa dacewa da hadisin umara bin ruwaiba wato sai ya daga yatsarsa kawai guda daya a lokacin da yake addu'an har ya gama hadisin yana musnadul imam ahmad mujallar na hudu shafi na 135 saboda haka yasa al-imam al-baihaqi al-imam shaukani bisa la'akari da wannan hadisin na umara bin ruwaiba suka ce lallai ya tabbata sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ai addu'a idan ana huduba in ka duba sunan kubra na al-imam al-baihaqi mujallal na uku shafi na 210 da nailul awtar na al-imam shaukani a mujallal na uku shafi na 283 a takaice babu babu haduwar fahimta na malaman sunna akan wannan matsala babu ittifaki babu ittifaki zahiri ma al-imam shafi'i shi bai yadda ma da addu'a akan huduba akan eh, ba lokacin da ake hudu ba. Alimamu shafi'i bai yadda ba don in ka duba littafin sa kitabul umm mujallad na farko shafin 347 ce wa uhibbu an yi al-imamu ni ina so ina sha'awa liman ya kyautata ibtida al ba, ya kyautata fara hudubarsa yayi ta a tsarin da sunna ta nuna bihamdillah da farko ya fara da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wa salati ala rasulihi sannan salati ga annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku wal ibati yayi wa'azi ga mutane na hudu wal qira'a ya karanta ayoyin alqur'ani kaga an samu guda hudu al-imam shafi'i yace wala yazidu ala zalika al-imam shafi'i yace kada liman ya kara wani abu akan haka don babu hadisin da ya fito karara ya nuna cewa ai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a akan minbari babu wannan hadisi eh, idan ka karanta masa wancan hadisi da ibn taymiya ibn qayyim al-jawziya suke kafa hujja da shi shine lokacin da manzo Allah yake huduba wani ya roki manzo Allah yayi addu'a game da hali da aka shiga na rashin ruwa al shafi shafi'i ce a to wannan hali ne ya bijiro annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a amma ba wai hakan ko da yaushe manzon Allah ke yi ba ba ko da yaushe manzon Allah ke yi ba kaga ya nuna cewa ba sunna bace ratiba Allah matsala aka samu na wato rashin ruwa wani ya kawo damuwarsa ga liman annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwa ya addu'a al-imam shafi'i yace akhbarana abdul majid an ibn jurayj qala qultu li ata'i ibn jurayj yace na tambayi ata'u Na ce masa mallazi aran nasa ya da'una bihi fi khutbil yau yawma izin. wannan duk yana cikin kitabul ummi na al-imam shafi'i yana ce mar ibn jurayj ya ce ma al-imam afa abin nan da naga mutane suna yi a ranar juma'a suna ta addu'a a ranar juma'a ina tambayan kamala abalagaka anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aw amman ba'da an-nabiyyi alaihi salatu wassalam shin labari ya iso gare ta game da annabi yana haka ko kuwa daga wani daga cikin sahabbai daga cikin shugabanni bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kala fi afa'u yace la babu sai yace inna ma uhdisa an kirkiro ne wato kaga shi afa'u yana cewa bid'a ce kirkirowa akai don haka al-imam shafi'i sai yana kafa hujja da wannan bayanin na al-imam afa inna ma kanat al-khutba tazkira yace ai huduba yanda aka santa tunatarwa ne kawai babu maganar addu'o'i a cikinta saboda ka sai al shafi ya ce. duk da haka fa inda ali ahadin bi ainihi idan mutun yayi ma wani mutum addu'a ya ayyana shi cikin huduba aw ala ahadin ko yayi addu'a ta azaba ko ta bala'i ko na abu ga wani walam takun alaihi i'ada ni ina ganin ba laifi bane ba za a ce ya sake huduba saboda yayi haka ba kaga yana nuna babu laifi in ya faru amma shi baya sha'awar a ce liman yayi addu'a ma a cikin da mafi yawan malamai suna tabbatar da cewa addu'a a cikin huduba ba laifi bane saboda waɗannan dalilai da muka karanta wa an jabir bin samura na ci gaba an karbo hadisi daga jabir bin samura bin junada bin jundub as-suwa'i to wannan wannan sahabi jabir bin samur karka ɗauka dan sahabin hadisin wanda ya rawaito hadisin da muka karanta a baya kaga wancan hadisin an samu bin jundub to wannan hadisin kuma ba an jabir bin samura karka dauka wannan samuran shine wanda ya rawaito hadisi na baya ba mutum ba ne. shi wannan jabir bin samura bin junada wancan kuwa samura bin jundub bin hilal alfazari radiyallahu ma Allah ya kara musu yarda wato da shi da mahaifinsa mahaifinsa shine samura bin junada shi ma sahabi ne annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbah ya kasance idan yana cikin hutuba yaqra'u ayatin min alquran yana karanta wasu ayoyi na alqur'ani wa yuzakkiru an-nasa kuma yana tunatar da mutane wato yana mutane wa'azi rawahu abu daud al abu daud ya rawaito hadisin uh, sunan litafinsa sunan abi kitabu salati babu rajuli yaqtubu ala qawsin hadisi na 1101 da hadisin ya zo عن جابر بن سمرة قال كانت صلاة رسول الله قصدا صلى رمضان الله تاكسن شيء أكاتكي بات دقوه بات دقجرتا وخطبته قصدا حكا خطبة إتماتك كسن شيء متكيشي يقرأ آيات من القرآن yana karanta wasu ayoyi na alkur'ani wa yuzakkiru nasa kuma yana tunatar da mutane bai kawo farkon hadisin ba sai kawo karshen كانت صلاة رسول الله قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس يند حديث يذكر ينا إرواء الغليل حديث دريشدة ترى ابن حجر يقول وأصله في مسلم أصل وانا حديث ينا رواية الإمام مسلم وتوينا صحيح مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة hadisin 866 lafazin hadisin al’imam muslim ya bambanta da lafazin hadisin al’imam abu dawo ko da yake hadisin mutum guda ne shine samura bin jundub amma akwai bambanci tsakanin lafazin yadda ya zo a sahihu muslim an jabir bin samura قال كنت أصلي مع رسول الله sahihu مسلم كده jabir bin samura ce na kasance ina sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kasance ina sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan sai sallarsa ta zama matsakaiciya haka nan ma hudubarsa matsakaiciya to tsakatsaki ba a cewa sallar annabi tana da tsawo ba a ce mata gajera haka nan hudubarsa ita ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam abinda samura yake nufi yana daidaita tsawon hudubarsa da tsawon sallah idan hudubar ta zama tana da dan tsawo haka sallah ma za ta zama tana da dan tsawo saboda in ka lura akwai wanda za ka ga yakan dauki kusan awa guda yana huduba amma ya ka tashi sallah minti biyar ne akwai da yawa za ka ga musamman limamai na saudiya za ka ga sukan daɗe a huduba amma idan an tashi sallah baya wuce minti goma to shine abin da samura yake cewa wato tsawon hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam tana kamanni da tsawon sallarsa kanat salatuhu qasda wa khutbatuhu qasda sallarsa tana zama matsakaiciya sa ma haka wannan yana suranta mana yanda ya dace liman ya gabatar da sallarsa wato kada ya zama an dade a huduba sallar kuma ah, ba a dade gare ta ba wato a yi kokari a daidaita tsawon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 Allah ya kara masa yarda anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al haqqun wajibun ita jumu'a wato haƙƙi ne wajibi ala kulli muslim akan kowane musulmi fi jama'atin a cikin jami'i illa arba'atun sai dai mutane hudu kawai mamlukun wanda aka mallake shi wato bawa wa mar'atun da mace wa sabiyun da yaro wa maridun da mara lafiya mutane hudu juma'a ba ta ba a kansu lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane hudu da juma'a ba ta ba a kansu sune da bawa da mace da yaro da mara lafiya hadisin tarik bin shihab rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito shi yana sunan abi dawud kitab as-salati باب الجمعة للمملوك والمرأة حديث ندبو دا ستين بقوي to Wakala, qala ibn hajar yace <clears throat> al-imam abu dawud da ya rawaito hadisin nan shi da kansa al-imam abu dawud sai ya ce, bayan ya rawaito hadisin lam yasma' tariqun min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tariq bai taba jin wata magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato tariq bin shihab babu shakka sahabi ne saboda ya taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam dama duk wanda ya taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu a musulunci to wannan sahabi ne to tariq bin shihab ya taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai taba jin wata maganar sa ba a cewar al-imam abu dawud to kaga wannan magana ta al-imam abu dawud da ya rawaito hadisin yana raunana hadisin yana aibanta hadisin yana nakasa darajar hadisi shi ake kira al ya aibanta hadisin ya ruwaito hadisin amma duk da haka sai ya faɗi wani aibu tare da hadisin aibun kuwa shine tariq bin shahabin sahabi amma bai taɓa jin wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam to malaman hadisi da yawa su suna inganta wannan hadisin don haka yasa ma ibnu hajar ya kawo bayani na gaba da yake cewa wa akhrajahu al-hakim kuma al-imam al-hakim ya rawaito ya fitar da wannan hadisin yana al-mustadrak hadisi na 188 mai riwayati tariq al-mazkur riwayar shi tariq bin shahab da aka ambata din amma ba kai tsaye ya rawaito hadisin daga manzon Allah ba a wannan riwaya ta al-imam al-hakim tariq bin shahab ya ce an abi musa al-ash'ari ya karbo hadisin daga wajen abu musa al-ash'ari kaga shi sahabi ne wanda bai taba jin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka ba zai yiwu a ce ya ruwaito hadisin manzon Allah to a wannan riwaya sai aka samu ya ce ya ji ne daga wajen wani sahabi abu musa al-ash'ari babban sahabi ne to kaga hadisin ya inganta kenan abinda yasa ibn hajar ya kawo riwaya ta al-imam al-hakim saboda ya tabbatar da ingancin wannan hadisin da ya kawo ta riwaya ta al-imam abu dawud al'imamun nawawi yake wa haza gairu ƙadihin fi sihhatiki maganar al'imamu abu dawud sannan cewa tsarik bin shihab bai taɓa jin wata magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan maganar ba ta raunana hadisin nan hadisin yana da inganci fa innahu yakunu mursalu mursalu sahabi wa huwa hujja domin idan sahabi ya ce, annabi ya ce ba sharadi ne sai ya ce ji wani ya ban labari ya ji daga annabi la in dai sahabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ana karɓar wannan hadisi wal hadisu ala sharti sahihai in ka duba nasbur raya a mujallar da biyu shafi na 239 sahihu sunan abi dawud hadisin 942 hadisin nan ya inganta saboda shi ma al-imam al-hakim da ya ruwaito hadisin kamar yadda ibn hajar ya faɗa bayan ya kawo hadisin cikin littafinsa al-mustadrak al-imam al-hakim yace haza hadisin sahihu wannan hadisin ya inganta sai ya ce tariq bin shihab yu'addu fi sahaba tariq bin shahab ana kirga shi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana kirga shi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al-hafiz al-iraqi yace fa idza qad sabatat suhbatuhu idan ya zama duk malaman tarihi sun tabbatar da cewa tsarik bin shahabin sahabi ne wal hadisu sahihun saboda ka hadisin nan ya inganta ga ya tuku an ya kuna mursala sahabi makura ne ka ce shi tsarik bin shahab tunda ya faɗa da bakinsa shi wannan sahabi ya ce na taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai taba jin wata magana daga manzon Allah to idan ya ruwaito hadisi sai ya ce hadisin nan mursal wa huwa hujjatun inda jumhur akasarin malaman hadisi suna cewa idan sahabi ya kawo hadisi mursal wannan hadisin hujja ne amma idan tabi'i ya kawo hadisi mursal ba hujja ba ce saboda shi sahabi ya samu shaidar Allah tabaraka wa ta'ala ya samu shaidar Allah subhanahu wa ta'ala kuma aqida ta ahlus sunna gaba ɗaya sahabbai babu wani mai kariya don haka idan sahabi ya ce annabi ya ce to magana ta kare in ka duba nazar autar uh, na al-imamu shaukani mujallal na biyar shafi na 275 al-imamu bai haƙi shi ma haka uh, littafin sa sunan kubra kitabul juma'a babu man tajibu alaihi al-juma'a uh, karkashin hadisi na 2449 al-imamu bai haƙi yace hadha al-hadith wa in kana fihi irsalun fa huwa mursalun jayyidun wannan hadisin ko da yake fihi irsalun tun da tsarik bin shihab bai taba jin wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ai sahabi ne tun da ya ga manzon Allah saboda haka hadisi ne mursal jayyidun ana karban sa tun daidai sahabi ne akwai waɗanda ke ganin ana sa shi cikin tabi'ai daga cikin su akwai al imamu Bukhari shi kansa kamar yadda al’imam abu dawud shi ma yake rauna na hadisin saboda yana sa shi cikin tabi'ai me yasa yake sa shi cikin tabi'ai kasa akwai waɗanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yara ne kanana yara ne kanana sun ga annabi amma ba su iya ruwaito komi ba saboda ba su yi wayo ba idan dai yaro ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana sa shi cikin sahabbai ko ko za a sa shi cikin tabi'ai tunda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabi ne amma sai ya ce karamin sahabi kamar misali al-Hasan bin Ali jikan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma ruwaito hadisin manzon Allah ya ma ruwaito hadisi amma yana yaro karami irin su al-Husayn bin Ali Allah ya kara masa yarda yana yaro karami waɗannan yara kanana sun taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama malaman hadisi sun kasu kashi biyu akwai waɗanda ke sa su cikin tabi'ai tunda ba su iya jin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam yadda za su ruwaito ta ba tunda suna yara kanana wasu malaman suna sa cikin sahabbai amma kanana kamar al-imamu zahabi a littafin tasiru alamin nubala musamman ya ware eh, gefe guda inda ya jera yaran yara sahabbai wato waɗanda suka kasance sahabban annabi ne amma yara ƙanana a zamaninsa sai ya sa su a cikin yaran sahabbai amma wasu malaman hadisi suna sa su cikin tabi'ai ba za su sa su cikin sahabbai ba tunda ba su da wayo a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai to wannan hadisin ya zo da riwaya da yawa saboda haka yasa hadisin ya inganta ya samu riwayoyi da dama kamar yadda ma ibn hajar ya kawo anan da farko ya kawo hadisin kai tsaye farid bin shihab ya rawaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dalilin yasa sa al'imam abu dawud ya aibanta hadisin saboda ai farid bin shahab bai taba jin magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ibn hajar ya kawo riwaya ta al-imam al-hakim riwayar al-imam al-hakim bin shahab ya fada ya ji hadisin daga abu musa al-ash'ari shike na magana ta kare akwai riwayoyi da yawa misali akwai hadisin tamimud dari annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace aljum'atu wajibatun juma'a wajiba ce illa ala sabiyin aw mamlukin aw musafirin jum'a wajiba ce sai dai ga yaro ko bawa ko matafi kaga an samu karin karin mutum guda wanda babu shi a hadisin Tariq bin Shihab dama mutane biyar ne bawa mace yaro mara lafiya to yanzu an samu karin matafi sannan akwai riwaya ta al-Imam Tabrani yana Awsat da kuma Al-Mujamul Kabir an al-Hakam Abi Amr a riwayarsa yace al-jum'atu wajibatun illa 'ala al-mar'ati wal maridi jum'a wajiba ce sai dai kawai ga mace da mara lafiya ba wajibi bane a kansu sannan akwai hadisin Abdullah bin Umar yana a sunan Kubra yace sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam na naji manzon Allah yana cewa aljum'atu wajibatun illa ala ma malakat aymanukum aw illa juma'a wajiba ce sai dai kawai ga mutanen da daman ku ta mallaka muku wato bayin sai dai ga bayi ba wajiba bace a kansu ko kuma mara lafiya shine zu illa mecece illa din shine taɗin hankali akwai hadisin jabir anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar karshe fa alaihi aljum'atu wajibi ne ya halarci sallar juma'a yawmal jum'ati a ranar juma'a illa ala maridin sai ga mara lafiya aw musafirin ko matafiyi aw imra'atin ko mace aw sabiyyin ko yaro aw mamzukin ko kuma bawa al'imamun nawawi ya ce hadisin yana da rauni a littafinsa al-majmu mujallar na hudu shafi na 350 kaga an samu riwayoyi da yawa da suka karfafa wanda hadisin na tsari bin shihab banda cewa shi kansa hadisin nasa ya inganta saboda haka yasa al-imamun nawawi ya ce wa dalilu adam wujubi fi sabi wal wal kafir sabaka hunaka akwai hadisin sayyidina ali bin abi talib da aisha Allah ya kara musu yarda su biyu wannan hadisin ya zama ka'ida ya zama ka'ida sai zina ali ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alƙalamu an salasatin an ɗauke alƙalami ga mutum uku ba a rubuta musu laifi anin na'in hatta ya tsaike ba wanda ke bacci sai ya farka wa anin sabiyi hatta ya talima yaro karami har sai ya kai balaga wato sai ya kai ga mafarki yaro ba a rubuta masa laifin komai sai lokacin da ya balaga wa anil majnuni hatta ya aqila wanda ya samu taɓin hankali ba a rubuta masa laifi har sai lokacin da hankali ya dawo masa hadisin yana sunan abi sunan sunan tirmizi sunan ibn maja kuma hadisin ya inganta yana irwahu galil a mujallar na biyar shafi na biyu hadisin aisha yana kama da hadisin sayyidina ali bin abi talib ita ma ta rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rufi alqalamu an salasatin an dauki alqalami ga mutane guda uku anin na'imi hatta yastayqiza wanda ke barci ba a rubuta masa laifi sai ya farka wa anil mubtala hatta yabra wanda ya samu jarabawan tabin hankali ba a rubuta masa laifi sai ya warke wa anil sabihi hatta yakbura yaro kadami ba a rubuta masa laifi sai ya girma kaga lafazin hadisin ya zo ya so yayi kama da lafazin hadisin sayyidina ali bin abi talib hadisin ta yana sunan nasa'i sunan abi dawud sunan ibn majah yana irwa'ul dalil hadisin 297 saboda haka kaga ya tabbata cewa waɗannan mutane da suka zo cikin hadisin tsari bin shihab lalle an same su a cikin wasu hadisai da wasu sahabbai suka rawaito juma'a ba ta kansu don haka yasa ibn qudama littafin al-mughni a mujallal nabi shafi na 95 yace amma al-mar'atu fala khilafa fi annaha la jumu'ata alaiha ita mace babu wani sabani a tsakanin malaman sunna akan cewa juma'a bata ba akan ta juma'a bata ba akan mace ittifaka duk malamai sun tabbatar da wannan ibn munzir yace yana kitabul ijma' shafi na 44 ajma'a kullu man nahfabu anhu min ahli al-ilmi alla juma'ata 'ala nisa duk malamai da muka iya kiyaye maganganunsu malamai fitattu shahararru magabata masana sunnar manzon Allah duk malamai magabata sun tabbatar da cewa babu sallar juma'a akan mace wato bai waje ba akan sa ba al-imam an-nawawi shi ma ya tabbatar da wannan littafin sa al-majmu' yace wala tajibu ala imra'atin bil ijma'i juma'a bata waje ba akan mace wannan an samu ijma'in malaman sunna قال وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنها لو حضرت وصلت وصلت الجمعة جازة سيأتي kamar yadda malamai suna suka yi ittifaki sallar juma'a ba dole bane akan mace sallar juma'a ba dole bane akan mace malamai suna sun yi ittifaki saboda wadannan hadisai da muka karanta riwayoyi da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk malaman suna sun yi ittifaki sallar juma'a ba farilla ba ne a kan mace sannan kuma sun yi ittifaki inda a ce mace za ta tafi sallar juma'a din to ya inganta bai waje ba a kanta ba amma kuma in ta je eh, za a karba wato Allah zai karba وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كنا يصلين خلف رسول الله في مسجده yana cewa ai an samu hadisai masu ɗimbin yawa waɗanda suke tabbatar da cewa mata suna sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacinsa khalfar rijal suna bayan maza a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mata suna zuwa masallaci suna sallah a bayan maza saboda haka wannan yana nuna halalcin mace ta je masallaci din amma dai ba wajibi bane a kanta wali anna ikhtilatun nisa'i bir rijal idza lam yakun khalwa laysa bi kasancewar mata da maza sun haɗu a masallaci in ba keɓanta aka samu ba haramun ba ne je al'imamun eh, nawawi ba haram ba ne don mata sun zo da maza sun haɗu a masallaci ba haram ba ne abinda aka haramta shi ne a samu keɓanta tsakanin mutum da mace matukar babu zai ba haram mu je hadisi na gaba وعن ne Umar? رضي الله anhuma. an karbo hadisin daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa umar bin al-khattab qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umar ya ce manzon Allah ya ce laisa ala musafirin jumu'atun babu wata jumu'a da take wajaba akan matafi rawahu tabrani fil awsat al-imam tabrani ya rawaito hadisin yana al-mu'jam al-awsat hadisin 822 ibn hajar yace bi isnadin da'if isnadin hadisin yana da rauni sai dai kuma wadancan hadisai da muka karanta a baya ai sun tabbatar da wannan hadisan da muka karanta a baya sun tabbatar da cewa babu juma'a akan matafi saboda haka koda wannan din bai inganta ba wadancan suna zama ash-shawahid lahu bi ma'ana yasihu al-amalu bi ibn abdul barri al-litafin al-istizkar a mujallal nabi shafi na 56 yace wa ajma'a ulama'ul ummati malaman sunna kaf sun yi ittifaki annal jum'ata ba ala kulli hurrin baligin zakari juma'a farilla ce akan duk wani mutum mai yanci inda ba bawa ne sannan balagagge ba yaro karami ba wato baligi sannan ya kasance namiji ba mace ba yudrikuhu zawalu shamsu fi min al'amsari amsari kasancewar zawali ya tarar da kai kana cikin gari to juma'a tana waje ba a kanka wa huwa min al misr inda kai dan garin ne gair musafirin ba matafi ba dan ko tafiya kai da ka dawo sai ka dawo daidai zawali ba a yi sallar juma'a ba fa yanzu ka dawo gari tunda ka dawo gari kai ba matafi bane saboda ka juma'a tana nan wajiba a kanka wannan ittifaqan tun malaman sunna sun tabbatar da haka inji ibnu abdul bari yace wa ajma'u annahu man tarakaha malaman sunna sun ittifaki kuma duk mutumin da ya bar juma'a wa huwa qadirun ala ikyaliha yana iya tafiya gare ta yana iya tafiya gare ta wato yana da lafiya kenan lafiyar sa kalau man tajibu alaihi daga cikin waɗannan da aka ce juma'a tana wajaba a kansu annahu gairu kafirin yake zuwa sallar juma'a din da gangan to duk malaman sunna sun tabbatar da cewa ba kafiri bane da fi'ilihi zalika wato bai kafurta ba dan yaki zuwa sallar juma'a dan mutum ya ki zuwa sallar juma'a bai kafirta ba ittifaqan tun malaman sunna sun tabbatar da haka domin ana samun mutane da ke yawan tambaya ko jiya wani ya mun wannan tambaya abinda ibnu abdul barri yake duk malaman sunna sun yi ittifaqi dan mutum ya ki zuwa juma'a bai kafirta ba illa an yakuna jahidan laha mustakbiran anha sai fa idan yayi gardama yayi jayayya ko ya yi tsaurin kai game da ita sallar juma'a din to nan ne yake kafurta saboda me saboda ya warware abin da Allah madaukake ya kulla shi abin da shari'a ta ce farilla ne shi yanzu ce ba farilla bane to kaga ya halatta haram saboda ya haramta halal saboda haka yake kafurta yana zama ridda wa ajma'u annahu bi tankiha salasa marrat malama sunna sun yi ittifaki idan mutum ya bar sallar juma'a sau uku min gairi uzurin babu wani uzuri to daga wannan lokaci fasiki ne ba a ce mai kafi amma tabbat fasiki ne kamar a zamanin da fasiku shahada ko magana ake aka ce a nemo wane ba da shaida za a ce a'a wane ai ba a karban shaidarsa sa dan bai je sallar juma'a ba sau uku wato duk mutumin da ya bar juma'a uku to ba a karban shaidarsa saboda fasiki ne amma ba a ce mar kafiri sai idan ya halatta wannan abin da ya aikata amma idan ya yarda laifi ya aikata to wannan yana dan a matsayinsa na laifi tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala ibn al-munzir a kitabul awsat mujallal hudu shafi na 20 shi ma eh, ya ya faɗi haka saboda haka waɗannan bayanai na ibn abdul barri babu shakka haka ne me yasa eh, aka ce juma'a ba ta wajaba akan matafiyi ba baya ga waɗancan dalilan baya ga waɗancan dalilan ibn al-munzir eh, yace abinda malamai suke kafa hujja da shi fi Juma'a jum'ati anil musafir game da cewa juma'a ta fadi ga matafiyi Annabi sallallahu alaihi wasallam qad marra bihi fi asfarihi juma'un la mahala annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiye tafiye ya tafi umara ya kai sau uku ya tafi aikin haji ya tafi yaƙe yaƙe wanda sun fi 20 waɗannan tafiye tafiye da manzon Allah yayi ai juma'a tana samun salama hala falam yablughna annahu jama'a wa musafir babu hadisi daya wanda ya taba cewa annabi yayi sallar juma'a alhali yana cikin tafiya babu hadisi guda bal qad sabata anhu annahu salla dhuhra bi arafa hatta hajjin da yayi hajjin ban kwana babu shakka lokacin da ya tafi arfa ya dace da ranar juma'a an yi arfa dai a ranar juma'a wa kana yawmal juma'a amma kuma duk da haka sallar zuhura bi arafa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sallar juma'a ba a ranar sai ya sallaci azhar a filin arfa azhar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bai juma'ar ba saboda shi matafi ne fadalla zalika min fi'lihi ala annahu la juma'ata ala al-musafir saboda haka wannan aikin annabi ya tabbatar da cewa juma'a babu ita akan matafi baya ga cewar an samu hadisai daga gare shi sannan kuma aikinsa ma ya tabbatar da haka li'annahu al-mubayyanu an Allah azza wa jalla ma'ana ma'ara da bi kitabi saboda idan ka kawo ayar alkur'ani sai a ce wa yake bayanin aya ai annabi ne wa ya isa ya fassara mana ayar ayar alqur'ani dole zaka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da zo da alqur'ani shi fi dacewa ya fassara maganar Allah subhanahu wa ta'ala to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ayar alkur'ani da harshensa da maganarsa ya fassara da kuma aikinsa sai cewa haza kal ijma'i min ahli ilmi amma akwai malaman da ke ganin matafiyi zai sallar juma'a kamar misali al-imamu zuhri yana cewa la juma'ata alal musafir wa in sami al musafiru azana al juma'a wa huwa fi baladi juma'atin falyahdhir ma'ahu babu juma'a ba shakka akan matafi al-imamu zuhri ya ce amma idan matafiyi ya iso gari sai ya ji an kira sallar juma'a to dole ya ji me dalili ya ce saboda ai ayar da ta zo cikin suratul juma'a abinda Allah madaukaki ya ce shine ya ayyuhal ladzina amanu izanu nudiya lis min yau mai juma'a ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani ba a ware matafiyi ba in dai kun ji an yi kiran sallah fas'au ila dhikrillah wa lam yukhrij minhu al ba a cire matafiyi daga ciki ba saboda haka idan matafiyi ya cire kansa to dole ya kawo hujja a kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya da yi juma'a ba saboda babu kiran sallan ma babu wanda zai kiran sallar juma'a din amma idan kai matafiyi ka ji an yi kiran sallah kana gari da juma'a tana waje ba a kanka a fahimtar sa juma'a tana waje ba a kanka shine yasa ibnu munzir ya ce a'a ba za ta waje ba a kanka ba saboda lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda lafazin da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa babu juma'a ga matafiyi babu juma'a ga mata babu juma'a ga yaro annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga wannan shine abin da jumhurul a'imma wato akasarin malaman sunna suka tafi akai wanda ya shafi masabobin nan guda hudu gaba daya annaha la tajibu alaihim walau sami'un nidaa akasarin malaman sunna sun ce matafi ko ya ji an kira sallar juma'a juma'ar ba ta kansa ko ya ji an kira sallar juma'a juma'ar ba ta kansa lannahum ghayru mukhafidin ba da su ake magana ba idan an kira sallar juma'a ana kiran waɗanda juma'a ta waje ba a su shi shi ko matafi annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu juma'ar a kansa saboda ka kiran ba shi ake wa ba in ka duba al-majmu mujallal na shafi na 485 da matsalibu ulin nuha mujallar na farko shafi na 758 nan galibin malaman suna suna kafa hujja da dalilai hatta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an samu waɗanda sun yi haka kamar misali anas bin malik kamar misali anas bin malik wannan yana cikin kitabul musannaf na ibnu abi shayba hadisi na 2599 ya jera dalilai daga sahabbai misali anas Alhassan uh, hassan al ya ba da labarinsa ya ce a kama bi sabuwar sanatan au sanatai ne anas bin malik ya tafi sabuwar ya zauna shekara ɗaya ko biyu fakana yi salli raka a taijin sallah raka a biyu ce wato kasaru yake a garin shekararsa biyu anas bin malik sahabin mazan allah ya shekara biyu a naisabur fakana yi salli raka a taijin sun mai salli yana kasaru su mai salli raka ne wala yi kuma baya zuwa sallar juma'a yanzu idan ka ce hakan laifi ne to za ka jingina laifi ga sahabin manzon Allah kuma anas bin malik ba ma karamin sahabi ba saboda yana cikin masana a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka ruwaito hadisai da dama da suka karantar da mu addinin musulunci haka ibrahim da yi yana cewa kana ashabuna yaghduna fayuqimuna sanata aw nahwa zalika yukaffiruna salata wa la yujammi'un zamanin tabi'ai suna tafiya yaki za su ci shekara guda a gari suna yin kasur kuma ba su sallar juma'a wannan yana tabbatar da lallai juma'a ba ta kan matafi ko da yana gari aka kira sallah to shin idan sun yi sallar eh, idan matafi misali tunda babu juma'a a kansa sai tafi sallar juma'a da ya ji an yi kira shin juma'a tana inganta babu shakka tana inganta kamar yadda ibn abdulbar ya ba da labari ittifakin malaman sunna akan mace wato matafiye shi ma idan ya halarci sallar juma'a tana isar masa wannan yana cikin almugni na ibnu kudama a mujallar nabi shafi na 253 wa in habaruha ajra'atku idan sun halarci sallar juma'a din to sallar tana isar musu an buhuri wala na'lamu fi hadha khilafan babu sabani da muka sani game da wannan a tsakanin malaman sunna haka ma ibnu abdul eh, ibnu munzir ya faɗa ajma'a kullu man nahfazu anhu min ahli ilmi alla jum'ata 'ala an-nisa'i wa ajma'u 'ala annahunna idha hadarna fa sallayna al-jum'ata anna dhalika yujzi'u anhunna li'anna isqata al-jum'ati lit-takhfif anhunna ai sauki aka yi wa mata da matafi to idan suka ce suna son uh, su je sallar juma'a din idan sun yi tana isar musu sai ce kalmaribi kamar mara lafiya wal afdalu lil musafiri huburul juma'ati li annaha akmal matafiyi fa idan ya ji an yi kiran sallar juma'a ya je a yi da shi ke fi dacewa duk da cewa juma'ar ba ta waje ba a kansa ba amma dai ya tafi a yi da shi shi ne mafi dacewa akwai kuskuren da mutane suke ko da yake yana cikin wasu littafai ne babu shakka akwai littafan da suke magana su waɗannan mutane da aka ce juma'a ba ta waje ba a kansu ba mace matafiyi yaro da bai balaga ba mara lafiya da bawa wanda su ne suka zo cikin hadisi to waɗannan mutane a ranar juma'a ba za su yi sallah a zahar ba sai liman ya sauko sai an gama sallar juma'a kafin su za su yi azhar wannan ba shi da asali a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda an ce juma'ar ba ta waje ba a kansu ba da zaren zaran azhar yayi za su yi sallar su tunda azhar ce za su in ka duba al mujallar mujallal nabi shafi na 97 babu dalilin jira don za a ce kada mace ta yi sallah sai liman ya gama sallar juma'a la wadanda mutane da aka ce juma'ar ba ta kansu da zarar lokacin azahar ya yi za su yi sallar su ba za su jira wannan shine abin da ya fi dacewa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa wa sallam mu ci gaba wa ana abdullahi bin mas'ud an karbo hadisi daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala abdullahi bin mas'ud yace kana rasulullahi idza stawa ala al-minbari manzon Allah ya kasance idan ya daidaita akan minbari istaqbalnahu bi wujuhina sai mu fuskance shi da fuskokin mu wato sai mu kalle shi da fuskokin mu wato idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari su sahabbai suna kallon annabi sallallahu alaihi wasallam rawahu tirmidhi fi kitab al-jum'ah babu ma jaa fi istiqbal al-imam idha khataba sai yace bi isnadin da'if yazo da isnadi mai rauni haka nan a littafin al-talqisul habir hadisin 648 nan ma ibnu hajar ya ce isnadin hadisin yana da rauni to amma a duk da haka al-imam tirmidhi wanda ya rawaito hadisin nan yace wa fil babi an ibn umar game da mas'alar kallon liman idan liman yana kan minbari a ringa kallonsa idan liman ya hau minbari a rika kallonsa akwai hadisin da aka rawaito daga abdullahi bin umar kuma al-imam ya ce wal amalu ala haza inda ahli al min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairi wannan shine abinda sahabbai suke aiki da shi da ma waɗanda suka biyo bayan su kamar tabi'ai kenan sahabbai suna aiki da wannan ko da cewa hadisin nan yana da rauni amma haka ne yake a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai me ake nufi yastahibbuna istiqbal al-imam idha khataba mustahabi ne idan liman yana ba ka gyara zamanka ka daga kanka ka kalli liman wannan tun zamanin sahabbai ana haka tun zamanin sahabbai da tabi'ai ko da yake hadisin da ya zo a nan yana da rauni amma ba shi kaɗai ba ne akwai hadisai waɗanda suka zo da yawa daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da in ka duba silsilatu sahiha hadisi na da tamanin. akwai hadisi a sunan ibn majah kitabu ikamati salawat babu ma jaa fi istiqbal al-imam wa huwa yaqtub hadisi na 1136 hadisin sabit al-ansari wanda shi ma ya ce kana nabiyyu idza qama ala al-minbar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tsaya akan minbari istaqbalahu ashabuhu biwujuhihim sahabbai suna fuskantarsa wato suna daga fuskokinsu ya zama suna kallon annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin yana sahihu sunan ibn maja hadisin 932 ina silsilatu sahiha hadisi na 2080 don haka akwai hadisai da yawa waɗanda suka ba da labari haka baya ga wannan ko da yake wannan riwayar tana da rauni amma ya tabbata cewa sahabbai suna yin haka idan liman yana kan mimbari abin da ya dace shine a rika kallon liman inda kana cikin masallacin ka kalli liman lokacin da yake jawabi ce walahu shahidun min hadith al-bara'i inda ibn khuzama akwai riwayar da take zama shaida ga wannan hadisin hadithin al-bara'u yana wato eh, sahihu ibn khuzaima wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu sani wanda malamai har ma suna cewa shi kansa liman abin da ya dace yayi kenan saboda hadisan da aka samu shi kansa liman idan ya hau kan minbari bai kamata ya rika waigawa dama da hagu ba ba daidai ba ne malamai da yawa sun yi magana akan hakan bai da asali a sunnar manzon Allah idan ya tsaya yana jawabi ga mutane daga wato ya zama kansa yana tsaye yana kallon su su ma sahabbai eh, kallon annabi sallallahu alaihi wasallam suke manzon Allah idan yana jawabi baya kallon dama da hagu sai dai idan akwai larurar da ta sa zai waiga dama ko ya waiga hagu in ka duba sharh mumti na ibnu usaymin ya kawo sannan akwai littafin da al-qasimi ya rubuta da ake kira islahun masajid wanda muhammad nasiruddin al-albani ya masa tahqiq shafi na 48 yana cewa bali sunna istikbalun nas bi sunna ita ce liman ya fuskanci mutane da fuskarsa ya kalli mutane da fuskarsa min awwalil khutubati ila akhiriha tun daga farkon huduba har zuwa karshen ta kada ya zama liman yana huduba yana kallon dama hagu Ah, hatta daga hannu malamai suna cewa ba shi da asali a sunnar manzon Allah sai dai idan liman zai yi misali wanda ya kama ga za a daga hannun kafin nan zai daga hannunsa amma da waige da daga hannu duka ba sa cikin yanda manzon Allah yake huduba ga mutane hadisi na ƙarshe wa anil hakam bin hazn radiyallahu anhu an karbo hadisin daga al hakam bin haznin Allah ya kara masa yarda ana ce masa alhakam bin haznin alkulfiyu shahidin juma'ata ya ce mun halarci juma'a ma'an sallallahu alaihi wasallam tare da annabi faƙama mutawakki'an ala asan au sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana dogare da sanda ko baka in ma sanda ko baka rawahu abu dawud al abu dawud ya rawaito shi yana kitabu salati babu rajuli yaqtubu ala qausin hadisi na 2006 yanda hadisin yazo ibn hajar ya shi don kaga yace mun halarta ya nuna cewa ba dan gari ba ko ne shi wannan sahabi din yanda labarin yazo shine yace wafattu ila rasulillah na baƙunci annabi sallallahu alaihi wasallam daga garinmu muka bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam sabi a sab'atin aw tasi'a tis'a imma ni ne na bakwai ko ni ne na tara na dai manta yawan mu amma dai tsakanin mutum bakwai ko mutum tara muka tashi daga unguwarmu daga garinmu muka kawo wato muka zo madina saboda bakuntar annabi sallallahu alaihi wasallam fastu uzina lana sai aka mana izini aka mana izinin mu shigo fadakalna alaihi sai muka shigo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fakulna sai muka ce ya rasulallah zurna ka mun ziyarce ka ne musamman litad'u wa lana bi khairin don kai mana addu'a ta alkhair wato abin da ya kawo su garin Madina ke abin da ya kawo su saboda suna bukatar manzon Allah ya musu addu'a fada'a lana bi khairin sai mana addu'a ko ta alkhair ji shi wannan sahabi din wa amara lana fa ya yi umarni aka sauke mu aka babu masauki wa amara lana bi shay'in min tamrin yayi umarni aka kawo mana dabino to dabinon ɗan kaɗan wa sha'nu idza dunu sai yace to zamanin abinci da kake gani wahala gare in aka baka dabino an maka kyakkyawan sauka ba kamar yanzu bane a yanda yake bada labari wato alhamu baifa lam tartafi wa lam yahsul gina a wannan lokaci babu wadata ga jama'a larabawa suna cikin talaucin gaske saboda haka dabinon da aka bamu kamar babban liyafa ce gare mu falabit na biha ayyaman wannan dabino shine abincin mu na kwanaki a garin madina muna cin wannan dabino muna nan tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shahidna bi aljum'atu jum'ata ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga jum'a ta tarar da mu ta same mu a garin Madina jum'a ta same mu saboda haka sai muka halarci sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam faqama sai na ga annabi ya miƙe mutawakki'an ala qausin yana dogara da sanda baka au afan ko sanda ala qausin au afan eh, sabani yadda ya zo nan ala afan au qausin fa hamidallah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dogara da sanda sai ya yi godiya ga Allah magwayi mai ɗaukaka. wa asna alaihi yabo gare shi kalimatin khafifatin kalmomin da annabi ya faɗa wato marasa nauyi ne kaɗan ne amma kuma tsayyibatin mubarakati kalmomin suna da daɗi kuma suna da albarka kalmomin suna da kyau suna da albarka kudubar annabi ba ta da wato ba ta da tsawo amma magana ce mai tasiri saboda maganar annabi sallallahu alaihi wasallam magana ce ta ilimi bai manta ba yace kalmomin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaɗan ne amma suna da kyau suna da albarka sun bakala sannan sai yace wato yayi muqaddima ne muqaddiman nan ita ce yake nufi da cewa kalmomin suna da kyau suna da albarka bayan ya gama muqaddima sannan sai yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane innakum lan tuqiqu ba za ku iya aiki da duk abin da na karantar da ku ba walan taf'alu kama umirtum bihi kuma ba ma za ku taba iya aiki da duk abin da Allah ya muku umarni ku yi ba abinda manzon Allah ya ga yawo sahabbai a lokaci kaga bai manta ma hudubar da manzon Allah ya yi ba ba za ku iya ba kuma ba za ku taba wato ba za ku taba ba za ku jure aiki da duk ta ba sannan ba za ku taba iya aiki da dukkan umarnin Allah walakin sai dai saddidu wa abshiru ku rika daidaita kawunan ku ga gaskiya kuma manzo Allah yake idan kuna haka albishirin ku za ku shiga aljanna wato abinda manzo Allah yake nufi ba za ka iya yi gaba daya ba amma dai kai ta kamantawa ku yi ta kamanta aiki da abinda ake muku umarni da shi in kuna kamantawa har Allah ya karbi rayukan ku to albishirin ku za ku shiga aljanna amma ka ce duk wata sunna sai kayi manzo Allah yake ka baka iyawa to kaga nan an samu hadisi wanda ya tabbatar da manzon Allah yana dogara a kan sanda kuma hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu da da biyar. to ibn al-usaymin al-tafi al-sharh al-mumti a mujallad nabi shafi na 318 <clears throat> yace al-i'timadu inna ma yakunu inda al-hajah abinda malamai suke fahimta shine shi dogara da sanda ga liman bukata ke sa yayi ba sunna ce da a ce sunna ce wannan fa bako ne na garin Madina yake ba da labarin abin da ya gani to ina ga yan gari ko ba wanda ya ce manzo Allah yana dogara da sanda sai bako kaga ya nuna wata larura ta sa manzon Allah ya dogara da wannan sanda inda a ce dogara da sanda sunnar manzon Allah ne a hudu ba juma'a nawa ake samu a shekara ana samun sati nawa a shekara hamsin da nawa sati hamsin da biyu shekara nawa mazan Allah yana sallar juma'a tun da manzon Allah ya taho garin madina yana kan hanya kafin ya isa garin madina Allah ya wajabta sallar juma'a shekarar manzon Allah nawa a garin madina goma juma'a nawa kenan annabi yi a garin madina hamsin da biyu sau goma eh to in ka tsebe tun da ya yi tafiye-tafiye a cire dai amma akalla dai za a samu akalla juma'a 400 ko ko kuma gwaje ma 300 ya ce ba a samu hadisai da suka tabbatar da mazu Allah yana dogara a sanda ba sai ba ko da ya zo gari ya bada labari wannan ya nuna bukata ce ta samun zan Allah ya dogara da sanda ba wai don sunna ne ba tabi da ibnu ne faɗa kenan al-i'timadu inna ma kunu inda al-haja fani ihtajal katibu ila i'timadin idan mai hutuba ya ga akwai bukatar ya dogara da sanda mislu an yakuna da'ifan yana da rauni yahtaju ila an ya'tamida ala aqwa yana da bukatar ya dogara da sanda fa hada sunna li'anna zalika yu'inuhu ala al-qiyam alladhi huwa sunna saboda in bai dogara da sandar ba ba zai iya tsayuwa ba wanda kuma tsayuwar gare shi sunna ce wa ma Ana ala sunna fa huwa sunna abinda ibnu al-usaymi yake nufi kenan duk abinda zai taimaka maka ka tsaye da sunna shi ma ya zama sunna wato sanda tana zama sunna ne gare ka idan tsayuwar ba ta yiwuwa sai da sanda amma idan lam yakun hunaka haja idan babu wata bukatar a dogara da sanda fala hajata ila hamlil asa babu dalilin daukar sanda wannan ne abin da ya tabbata abin da fi inganci kuma shine fahimtar ibn al-qayyim al-jawziya kamar yadda ya faɗa yayi magana a zadul ma'ad a mujallar na farko shafi na 429 haka nan ma muhammad nasiruddin al-albani littafin sa silsilatu da'ifa hadisi na 964 yana magana akan wannan hadisi ya kawo wannan dalili domin inda a ce dogara da sanda sunna ce babu shakka za a samu hadisai da yawa a kai Allah ya samu gani saboda haka su malaman hadisi suna la'akari da matsayin hadisi su auna da rayuwar manzon Allah kafin su ce wannan abin sunna ne ba wai kawai dan an samu hadisi sai abu ya tabbata a ce mai sunna bala ana la'akari da yanayin rayuwar manzon Allah da kuma yanda hadisin ya zo amma duk da haka akwai mazhabobi da suka dauki hakan a matsayin sunna kamar masabar al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala kai tsaye suna ganin rikon sanda ga liman sunna ne ko kuwa mutum ya rike baka ya ajiye kusa da mimbari Allah ya ta albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana akwai wanda ya rubuta tambaya dama game da addu'a ta liman a hudu ba to ban amsa wannan tambaya ba saboda na san insha Allah za mu iso ga babin don haka wannan bayani ya isar ma tambayar tashi